daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Lahadi. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurar da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan na muryoyin kuma masu saurare shirin da bisa ga al'ada a kowane karshen mako yake baku damar isar da saƙonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo ku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. To a kanin labaran za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Benin ta ce shugaban kasar ne Patrice Talon ke kan mulki bayan yunkurin sojojin yunkurin juyin mulki da sojoji suka yi wanda bai nasara ba. Iran ta ce dole ne Amurka ta amince da 'yancin kasar na samar da makamashin nukiliya cikin lumana. kungiyar hamas ta ce babu batun kwance marar makamai matukar isra'ila ta ci gaba da mamaya tun ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas rahotanni daga jamhuriyar benin na cewa an kama wasu sojoji guda goma sha biyu bayan ƙwarin juyin mulkin da bai nasara ba da jijibin safiyar yau lahadi tun da farko dama fadar shugaban kasar ta ce har yanzu shugaba patrick talon ne ke kan mulki ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar benin ya bayyana a gidan talabijin din kasar cewa yunkurin juyin mulkin da wasu tsoron sojoji suka yi bai yi nasara ba wani rukunin sojojin ƙasar ne ƙarshen jagorancin laftana kanar pascal tigri ya sanar da hambare shugaba patrice talon tare da dakatar da tsarin mulkin kasar a kafar talabijin mr talon mai shekaru 67 ana sa ran zai mika mulki a watan afrilu na shekara mai zuwa bayan shekaru goma a kan mulki tuni ƙungiyar tarar afirka ta eu ta bayyana cewa ta yi allah wadai da jinkurin juyin mulkin da aka yi wa shugaba patrice talon da karfi kuma ta yi kira ga sojoji da su koma sansanoninsu ita ma ƙungiyar ecowas ta bayyana matukar damuwa bayan samun rahotannin yunkurin juyin mulkin a jamhuriyar ta benin a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta soki abin da ta kira yunkurin da ya saba wa tsarin mulki wanda ke nufin wa jama'ar benin muradunsu a cewar ecowas duk wani yunkurin karbe mulki ta hanyar karfi barazana ce kai tsaye ga mulkin demokuraɗiyya da zaman lafiya a yankin yunkurin juyin mulkin na benin na zuwa ne bayan wanda ya wakana a nahiyar ta afirka a kasashen mali burkina faso nijar gine sai kuma kwanan nan a gine bisau ministan harkokin wajen iran abbas Arakti ya tabbatar da cewa har yanzu amurka ba ta nuna sha'awarta ta shiga tattaunawa mai ma'ana ba yana mai sake nana ta cewa dole ne washington ta fara amincewa da 'yancin iran na samar da makamashin nukiliya na zaman lafiya a ƙarƙashin yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta npt a wata hira ta musamman da aka yi da shi da kamfanin dalancin labarai na japan wato koido a ranar asabar ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa an kai wa cibiyoyin nukiliya na jamhuriyar musulunci hari da mabmai wanda ya lalata su sosai a lokacin harin amurka da isra'ila a watan yuni arakci ya jaddada cewa waɗannan hararen sun kasance watakila mafi girman keta dokokin ƙasa da ƙasa da aka taɓa yi wa wata cibiya da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ke sa ido a kai ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce jamhuriyar musulunci da iaea e sun cimma yarjejeniya a birnin alkahira na ƙasar masar a farkon wannan shekarar da domin duba wuraren da aka lalata duk da haka wannan tsarin ya shiga cikin matsala lokacin da amurka da kasashen turan nan guda uku da suka rataba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 suka nemi a dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya a kan iran babban jami'in diplomasiyar na iran ya ƙara da cewa babbar matsalar ita ce rashin amincewar washington da 'yancin iran na mallakar fasahar nukiliya ta zama lafiya game da wadatarwa a ƙarƙashin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana sabbin dabarun tsaron amurka na cimma da cewa na cimma maradun gwamnatin isra'ila ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya ce sabbin dabarun tsaron kasar na amurka nss da ke bayyana ka'idodin washington da mahimman manufofin harkokin waje a zahiri cimma maradun tsaro ne ga gwamnatin isra'ila ismail bagai ya yi wannan furucin ne a lokacin wani taron manema labarai kwana biyu bayan gwamnatin shugaban amurka donald trump ta bayyana sabbin dabarun tsaron na nss na shekarar 2025 a kwanan ne gwamnatin amurka ta sanar da sabbin dabarun tsaron nata wanda ya tanadi har da soke ba da mafaka ga 'yan kasashen duniya sha wato ga wasu 'yan kasashen duniya sha tara kasashen sun hada da chadi congo equatorial guinea eritrea libya somalia sudan burundi saliyo da kuma togo sai kuma afghanistan burma haiti iran yemen cuba laos turkmenistan da kuma venezuela matakin ya shafi 'yan kasashen wato kasashen goma sha tara da suka shiga amurka a ranar 20 ga watan janairu na shekarar 2021 ko bayan haka don tantance duk barazanar da ke akwai ga tsaron kasar ta da tsarin jama'a wannan shawarar ta zo ne bayan da shugaba donald trump na amurka da sakataren tsaron cikin gida christine noem suka yi kira da a tsaurara matakan tsaro kan shige da fice bayan harbin da aka yi a wa wasu jami'an tsaron national guard guda biyu a makon da ya gabata a Washington DC wanda ake zargin ɗan kasar Afghanistan ne mai shekaru 29 wanda aka bashi mafaka a watan Afrilu ya shiga kuma Amurka ne a shekarar 2021 bayan yawar sojin Amurka daga Afghanistan kuma ya taba yin aiki a wasu hukumomin gwamnatin Amurka ciki har da CIA a cewar kafofin yatsa labarai na Amurka. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta bayyana cewa za ta miƙa makamanta ne kawai idan Isra'ila ta kawo ƙarshen mamaya. Tana mai jaddada cewa ba za a iya kwance ɗamarar makamai ba a cikin yanayin da ake ci gaba da zaluncin soja da siyasa. Babban jami'i a ofishin siyasa na Hamas kuma babban mai shiga tsakani na ƙungiyar Khalil Alhayya shi ne ya bayyana hakan inda yake cewa idan mamayar ta kare za a sanya waɗannan makaman a ƙarshen ikon gwamnatin ƙasar palestinu ofishinsa ya faita cewa kalmar ƙasa tana nufin ƙasar palestina mai zaman kanta mai cikakken iko har yanzu ana ci gaba da tattaunawa game da kwance makamai tsakanin ƙungiyoyi daban-daban da masu shiga tsakani kuma yarjejeniyar tana cikin farkon wato matakanta ne kawai in shi shi mun yarda da tura sojojin majalisar ɗinkin duniya a matsayin dakarun masu sa ido kan iyakokin da kuma tabbatar da kare yarjejen tsagaita wuta a gaza in ji halil ahiya ma'aikatar lafiya ta palestina dai a gaza a baya bayan nan ta sanar cewa tun lokacin da jirgin tsagaita wuta ta fara aiki gwamnatin isra'ila ta kashe akalla palestinawa 367 tare da nuna wasu 953 sojojin isra'ila sun kuma kare tsage tsagaita wuta akalla sau 591 tsakanin watan tsakanin ranar goma ga watan oktoba zuwa biyu ga watan disamba tun bayan fara kai hari kan harin kisan kare dangin na isra'ila a gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 akalla falastinawa 70,354 ne aka kashe yawancinsu mata da yara yayin da sama da 171 da 30 suka jikkata. kasar masar ta sake jaddada cewa ba za ta bari a yi amfani da hanyar shiga ta iyakar rafa don korar falastinawa da gidajensu ba tana mai jaddada buƙatar sa ido kan yarjejeniyar tsagaita wutar ta gaza ministan harkokin wajen masar badar abdullati ne ya yi wannan furcin a wata hira da da tashar aljazira a yau lahadi inda ya nuna cewa alkahira tana tattaunawa da isra'ila game da yadda hanyar shiga tsakanin rafa ke aiki yayin da ya jaddada cewa matsayin masar kan wannan batu a bayyane ke kuma tabbatacce mista abdullati ya kuma fayyace cewa hanyar shiga ta rafa za ta takaita ne kawai ga sokake isar da kayan agaji da kuma kwashe marasa lafiya masu tsanani ya ƙara shaidar wajibtin tura rundunar wanzar zaman lafiya ta duniya a yankin gaza don tabbatar da kiyaye rashin tsagaita wuta da kuma hana isra'ila sake fara kai har soji to labaran duniyar kenan. To mari lama sauraro yanzu kuma ga sauran shirin namu farawa da sharhin bayan labarai. To sharhin bayan labaran namu na yau zai mai da hankali ne kan yadda wasu kasashen musulmi suka yi watsi da duk wani yunkuri na tilastawa Falastinawa barin yankinsu. Kasashen Saudiya, Masar, Jordan haɗaɗɗen Larabawa, Indonesia, Pakistan, Turkiyya da Qatar sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka yi gargaɗin cewa kalaman isra'ila na baya-bayan nan game da buɗe hanyar shiga yankin rafa ya zama wani yunkuri mai hatsari na korar falastinawa daga wannan yanki zuwa ƙasar masar ƙasashen guda takwas sun yi watsi da duk wani mataki da zai iya haifar da tilasta wa falastinawa barin yankin su jami'an diplomasiyar sun da cewa irin wannan yunkuri babban keta dokokin ƙasa da ƙasa ne ministocin sun da cewa dole ne falastinawa su ci gaba da zama a yankin su suna bayyana duk wani tilastawa mutane mika kansu a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba ta kowane hali sun da alhakin da ke kan al'ummar duniya na hana raguwar yawan jama'a a gaza wanda gwamnatin tel aviv ta daɗe tana hankoron shi a matsayin ɗaya daga cikin dabarunta sanarwar ta kuma da buƙatar sake gina gaza a cikin tsarin da zai dawo da 'yancin kai da kuma 'yanci na falastinawa suna gargadin cewa duk wata manufa da ke da nufin raunin tsarin al'ummar gaza zai kawo cikas ga yankin baki ɗaya ƙasashen guda takwas sun gabatar da kira na gaggawa don tsagaita wuta mai ɗorewa kawo ƙarshen wahalar da fararen hula ke sha a yankin samun taimakon jin kai ba tare da wani sharaɗi ba da kuma fara ayyukan murmurewa da sake ginawa nan take sun kuma jaddada mahimmancin maido da mulkin falastinawa a gaza ministocin sun sake nada alkawarin su na karfafa haɗin gwiwa da abokan hulɗar su na kasashen duniya don aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 28.3 da kuma duk wasu ƙudurori kan hakkin falastinawa sun kuma jaddada kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kanta a nasu ɓangare ministocin harkokin wajen ƙasashen iran da kuma masar sun kira kasashen duniya da su ɗauki mataki cikin gaggawa don kawo ƙarshen laifukan isra'ila a gaza da kuma lebanon a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a ranar asabar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci da takwaransa na masar badar abdullati sun tattauna kan ci gaba da hararen da gwamnatin sahayoniya ke yi bayan sabawa tsagaita wuta da aka cimma a gaza da kuma lebanon bayan shekaru biyu na laifukan kisan kare dangin da aka aikata wa falastinawa isra'ila bayan ta gaza cimma burinta na kawar da kungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas da kuma 'yantar da dukkan fursunoninta ta tilasta wa isra'ila amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma hamas mataki na farko na wannan shirin tsagaita wutar ya fara aiki ne a ranar goma ga watan oktoba kuma ya hada da musayar fursunoni yarjejeniyar mai gaɓoɓi ashirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar tana da rauni sosai domin an kashe palestinawa. sama da 366 tun lokacin da ta fara aiki lamarin da ya faru a na baya-bayan nan shine harin sama da isra'ila ta kai a arewa maso yammacin birnin gaza a watan nuwamba na shekarar 2024 ne yarjejeniyar tsagita wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta ta fara aiki bayan rikicin da barke sakamakon yakin kisan kare dangin da gwamnatin tel aviv ta yi a gaza a watan oktoban shekarar 2023 an tilasta wa isra'il amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da hezbollah bayan ta sha kai a fagen daga da kuma gaza ma burinta an kashe mutane sama da dubu uku a kasar ta labanan ita ma a nata bangare kungiyar gugumar falastinawa ta hamas ta yi watsi da shirin da aka tanadar na miƙa ragamar shugabancin palestino ana mai cewa palestinawa kawai ne za su yanke shawara kan makomarsu in ji khalid mashal babban jami'in ƙungiyar gwamnar palestinawa ta hamas yayin da mafi girman matakin isan kare dangi da aka yi wa gaza ya ragu ɗan lokaci yunwar da aka sanya kuntatawa da kuma hukunce-hukuncen gama gari da isra'ila ta yi wa al'ummar palestinawa ya ci gaba in ji shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar ta hamas ya ci gaba da cewa waɗannan manufofi sun sa wa isra'ila yin abin da ta ga dama wanda kuma hakan ke zama babbar barazana ga kwanciyar hankali da makomar yankin baki daya khalid marshall ya kuma da cewa mun ki amincewa da duk wani nau'in mulkar gaza kuma dole ne falastinawa su zaɓi makomar su babban jami'in ya sake da buƙatar kiyaye 'yancin falastinawa a matsayin kariya daga faɗaɗa mulkin mallaka na isra'ila a yammacin kogin jordan da aka mame da kuma tilastawa mazaunanta yin hijira ya kuma bukaci a ci gaba da kokarin tabbatar da sakin dukkan fursunonin siyasa na falastinawa da ke tsare a gidajen yaran isra'ila a watan oktobar da ya gabata ne dai aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas a shiga tsakanin amurka da kuma wasu kasashe a matsayin waɗanda suke masu shiga tsakani da suka da katar da masar yarjejeniyar dai ta tanadi sakin fursunoni tsakanin isra'ila da kuma kungiyar ta hamas to sai dai kwanaki kaɗan bayan cin yarjejeniyar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin gaza inda ta ci gaba da kashe fararen hula galibi mata da kuma yara don dai fara yakin na kisan kare dangin da isra'ila ta soma a watan oktoba na shekarar 2023 falastinawa sama da 70,000 ne suka yi shahada a hararen isra'ilar ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi bakwai ga watan Disamban shekara ta biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai hijira kamariya. masu saurari ko kusan cewa shekaru bakwai da da da biyar suka gabata a rana irin ta yau maulana jalaluddin muhammad balhe wanda aka fi sanin sa da maulawi daya daga cikin fitattun masana kuma marubuta waƙoƙin irfaniyar ya rasu a garin kwaniya ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar iran a wancan lokaci wanda kuma a halin yanzu ke kudancin ƙasar turkiya ana yi wa mulawi kalan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai marubuta waƙoƙi na addini a cikin ƙarni na bakwai hijira kamariya sannan kuma yana ɗaya daga cikin fitattu masana waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen ƙarfafa duniyar musulmi ta fuskacin ilmomi daban-daban an haife shi a shekara ta 604 bayan hijira a garin balagh wanda hali yanzu ke arewacin kasar afghanistan bayan wani lokaci malawi ya tafi gwanya tare da mahaifinsa kuma bayan mutuwar mahaifin nasa ya tafi aleppo da kuma birnin damascus domin ci gaba da karatuttukansa bayan ya koma gwanya malawi ya ci gaba da gudanar da ayyukan na rubuce-rubuce da karantarwa sannan kuma a can ne suka haɗu da shams da birizi wani shahararren masanin ilimin irfani wannan haɗuwa dai ta haifar da gagarumin sauyi a cikin ruhin maulana jalaluddin daga lokacin da kuma ya bar koyarwa sannan kuma ya fara tarbiyya da kuma shigaltuwa da ayyuka na ibada da kusanci da Allah maɗaukakin sarki wannan babban malami ya bar ayyuka daban-daban a ɓangaren rubuce-rubuce amma mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine littafin nan na Mathnawi wanda kuma ya rubuta shi ne a cikin tsarin bitukan waƙoƙi sannan kuma ya yi amfani da ruhin irfani wajen bayyana abubuwa da dama a cikin baitocin waƙa a littafin nasa. masu saurari ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1941 a lokacin da kasashen turai suka shigaltu da yakin duniya na biyu jiragen yakin kasar japan suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a kan sansanonin sojin amurka da ke gabar pearl harbor da kuma suka yi raga-raga da manyan jiragen yakin ruwa na rundunar sojin amurka guda goma sha tara bannin kuma japan ta ci gaba da nausawa zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya inda ta mame indonesia da tsibiran jawa da kuma sumatra sakamakon harin da japan ta kai wa jiragen yakin ruwa na kasar amurka wannan ya sa amurka ta shelanta yaki gadan-gadan akan kasar japan wanda kuma hakan ya sa yakin duniya na biyu ya bazo zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya masu saurare kun san cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1981 yahudawan a sa kashe dr abdulwahab kiyali wanda ya kasance ɗaya daga cikin falasɗinawa 'yan kurmaya masu faɗa da manufofin mamaya na yahudawan sahiyuniya dr abdulwahab kiyali ya yi karatun digirin sana uku a jami'ar london da ke birnin london na ƙasar burtaniya ya kuma yi rubutu na kammala digirin digirgirar akan falasɗinu da kuma gugurmayar falasɗinawa daga bisani ya buɗe mujalla mai suna free palestine kamar yadda kuma ya rubuta littafai daban-daban a kan mamir da yahudawa suka yi wa palestine game da yadda suke azabtar da al'ummar palestino da cin zarafinsu wanda kuma da ƙarshe yahudawan isra'ila ne suka zama ajalinsa inda suka yi masa kisan gyalla a birnin beirut na kasar labanan a ranar 7 ga watan disamban shekara ta 1981 masu saurare ko kun san cewa shekaru 293 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1731 aka haife abraham dapram a birnin paris na kasar faransa dapram dai shine wanda ya kirkiro ilimin bincike akan sanin iran da tarihinta wanda ake korowa a jami'o'i daban-daban na kasashen duniya bayan kammala karatunsa a kasar faransa ya nufi kasar india wadda take makwabtaka da kasar ta iran da nufin yin nazari akan iran da harsunanta da al'adunta da kuma taswirar kasar ta ya koyi harsunan farisanci da larabci da kuma hebrew ya kuma rubuce-rubuce akan tarihin iran da dukkanin abin da ya shafe ta tun daga lokacin sarakunan farisa har zuwa sauran sarakuna waɗanda aka yi a ƙasar a baya-bayan nan 'yan ɗaurin shekaru su gabata kamar da kuma ya yi rubutu akan masana na ƙasar a bangarori daban-daban da suka yi rubuce-rubuce a kansu. su daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 770 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi babban malamin addini muhammad ibn muhammad al-hurani wanda ya rubuce-rubuce a bangarori na ilimin fiqh da usul kamar da kuma ya rubuce-rubuce a bangaren ilimin tauhidi da kuma ilimin akhlaq ya fara karatunsa a birnin bagadaza na kasar iraki a gaban manyan malamai na zamaninsa daga bisani kuma ya koma birnin najab bayan ɗaukar tsawon shekaru yana karatu a gaban manyan malamai ya kuma kai matsayi na ishtihadi inda daga wannan lokacin da kuma ya fara rubuce-rubucensa ya fara da rubuta littafi a bangaren fikihu daga bisani komai shiga bangaren usul ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka mai da hankali matuƙa wajen tarbiyyar ruhi da kuma tarbiyyar al'umma akan bautar Allah da kuma tsarkake ruhi akan haka ne ma ya rubuce-rubuce a bangaren irfani ba ga kuma yana da rubuce-rubuce da ya a bangaren tarbiyyar ruhi da ya shafi akhlaq mafi shahara daga cikin littafin da ya rubuta dai shine akwai littafin nan na al-irfan baya ga kuma ya rubuta wani littafi mai suna makarimul akhlaq wa tahzib ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fita wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu nufi ƙasa amurka ne domin yin dubi a kan yadda katanga kariyar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ita take rushewa sannu a hankali musamman ma dai ta fuska kafafen watsa labaru da kuma fitattun masu bakin fada a wannan fage hadda ma wasu 'yan siyasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a bayan nan saɓani yana ƙara kunno kai a cikin ɓangarori tsauran ra'ayi na 'yan mazan jiya waɗanda su ne ginshikin da donald trump ya taka ya kai ga zama shugaban ƙasa waɗanda kuma bisa al'ada a amurka su ne masu baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya abinda ya raba kawukan su kuwa shine yadda za a yi mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda kisan kiyashin gaza da jefan mutanen yankin cikin yunwa hakanan kuma yadda suke kallon gwamnatin benjamin netanyahu wani saɓani wanda ya kunno kai a cikin amurka shine batun tasirin 'yan sahiyoniya a cikin siyasa wannan ƙasa mutumin nan mai suna jeffrey espen wanda kawalin ƙananan yara maza da mata ne ga manyan masu bakin fada a amurka ta bayyana cewa yaro ne kuma ma'aikacin ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad kamar yadda su kafin watsa labarun amurka suka rika bayyanawa ita kuwa haramtacciyar kasar isra'ila tana amfani da shi ne domin bata sunan masu rike da mukamai a amurka su yi mata abin da take so an sami muhimman magoya bayan trump da dama kuma har da shi kansa trump ɗin a cikin waɗanda suka fada a cikin takon espen wani abu mai jan hankali a nan shine cewa 'yan jarida da suka bankaɗo alaƙar espen da mossad suna da ƙarfin tasiri a duniyar watsa labaru daga cikinsu misali in aka kalli wajen amurka da akwai george galowi wanda a ranar 14 ga watan bakwai na shekara nan ta 2025 ya wallafa a shafinsa wani bidiyo mai taken espen dan leƙen asirin isra'ila ne mutanen da suka kalli wannan bidiyon na galawi sun kai 172 mutanen da suka fada tarkon na espen kuwa suna da yawa daga cikinsu da akwai waɗanda a yanzu sun girma sun zama manyan mutane irin su ben menash gufri da kuma marubuciyar nan virginia jeffrey hakanan kuma hoppenberg wanda ɗallaken asirin ƙungiyar mossad ne a amurka an kuwa taɓa hukunta shi a kotu da laifin sama da faɗin kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 475 daga wani kamfani na bogi da ya kafa da dubban mutane suka rika zuba hannun jari daga cikin waɗanda suka yi magana akan alaƙa take tsakanin espen da mossad da akwai carson taka wanda mai ra'ayin mazan jiya ne na jama'ar donald trump shigarsa cikin wannan batu kuwa ya haddasa wa 'yan sahiyoniya ciwon kai domin maganarsa ba ta takaita a kan espen ba ya rika suka na tanyahu da kuma kungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya a cikin amurka musamman irin kungiyar nan ta ipac masu bibiyar taka kuwa sun kai miliyan 21 a cikin shafukan youtube da kuma x shi kuwa ba shi da tasha tashi mai zaman kanta a youtube yana dogaro ne da masu biyayyarsa wajen watsa abin da yake sanyawa a hakikanin gaskiya za a iya cewa a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya toka shine wanda yake taɓo magana ta shafi kyawawan halaye da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi kuma yana cikin waɗanda suka fi ƙarfin tasiri a cikin tashoshin da suke magana da harshen turancin ingilishi shigar toka cikin masu fada da wannan batu na tasirin 'yan sahiyoniya a cikin amurka yana nufin cewa bangon kadar da ta gina na lokaci mai tsawo ya fara tsagewa ga misali yakin da aka bude a kan megan kelly wacce take kare dukkanin laifukan haramtaccen kasar isra'ila da ta tafka a gaza tana da mabiya a shafukanta na sadarwa da sun kai miliyan hudu a youtube da kuma wasu masu bibiyar ta miliyan uku da dubu ɗari bakwai a ta na x sai dai kuma wannan matar ita ma an waye gari tana yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila nasiha da cewa yadda take tafiyar da yaƙi zai sa ta yi asarar ra'ayin mutane wannan maganda ta faɗa ya sa aka koma kanta ana suka da zagi duk da hidimar da ta yi wa 'yan sahiyoniya da ba su kariya ta fuskar watsa labaru ta kai ga an zargi megan da cewa tana ƙin jinin yahudawa saboda kawai ta ƙi yin tir da toka da sukar da yake yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila wata mata mai tasiri ita ce majori green da take goyon bayan siyasar donald trump a cikin majalisar dokokin kasar ta congress an zaɓe ta har sau uku a matsayin 'yan majalisa ta kuma kasance a tare da trump a lokacin da suka yi ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shekara ta 2020 to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba ta sauya take magana a kan isra'ila musamman dangane da abin da yake faruwa a gaza ta kuma bayyana abin da yake faruwa din da cewa kisan kiyashi ne hakanan kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wani abu ne wanda ta rika su kashe ta yi haka ne kuwa a wani sako ta wallafa a shafinta na x a ranar 29 ga watan 7 na shekarar nan ta 2025 a hakikanin gaskiya ita ce 'yan majalisa ta farko wacce ta baiwa abin da yake faruwa a gaza wannan suna a kan yaƙi da iran kuwa wannan 'yan majalisa ta zargi isra'ila da tsokara da cewa ita ce ta fara yaƙi ta kuma fito fili ta yi kira da amurka ta daina taimakawa isra'ila da kuɗaɗe a wani shiri na podcast da aka watsa a youtube a ranar sha tara ga watan takwas na shekarar nan ta 2025 megan ta yi kaca-kaca da kungiyar matsin lamba mai goyon bayan isra'ila amurka wato ipac adadin waɗanda suka kalli wannan podcast ɗin kuwa sun kai dubu ɗari uku kuma suna ci gaba da ƙaruwa tare da cewa megan tana ƙoƙarin bayyana kanta a matsayin mai matsakaicin ra'ayi akan sukar siyasar netanyahu Ka ya rika yin kira da kwace haƙƙin zama ɗan ƙasar amurka ga duk wani ɗan ƙasar da ya je yaƙi a ƙarƙashin sojojin isra'ila ya kuma furta cewa yana ƙin jinin 'yan sahayoniya domin abin da suke yi shine fada da ci gaba da kuma al'adun ƙasashen turai ya kuma furta cewa kiristoci 'yan sahayoniya abin ƙi ne wannan ne yasa ake kiran shi da cewa yana ƙin jinin Yahuda. to ita kuwa majori green ta buɗe daga ne kai tsaye da donald trump daga baya tun daga lokacin da ta soke shi a wani saƙon da ta wallafa a ranar goma ga watan sha ɗaya na shekarar nan ta 2025 saboda gana wadda ya yi da muhammad julani a fadar white house julani na ƙasar syria kenan ta kiraye shi da mayar da hankali akan matsalolin cikin gida amurka maimakon irin wannan ganawar da ya trump ya mayar da martani mai tsanani a kanta hata kai a ranar 14 ga watan 11 shekarar nan ta 2025 ya kiraye 'yan republican jam'iyyarsa kenan da kasa sake zaɓarta a jihar ta georgia ya kuma kira ta da sunan wawuya kuma mai cin amana ita kuwa ta sake mayar da martani akan trump da ta ce yana faɗa da ita ne ba saboda tana suka siyasarsa ta waje ba ko ƙin amincewa da mafi yawancin ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican yana faɗa da ita ne saboda ban kaɗo batun espen kuma shi kanshi trump ɗin 'yan mossad ne suke rike da akalasa yana yi musu abin da suke so saboda suna da fayil-fayil ɗinsa na munanan abubuwan da ya aikata. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya saba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to mana gaisuwa da fatan Alkairi, suna na Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce Juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya faɗa kunnan Alhaji Alasan tayar da ke can ƙasar Nijar akwai kuma abokina Rabi'u Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da Magaram akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna ke kenan akwai kuma falalu a mande akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu kullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamar ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya kimba jihar ne dukkanin masu sauraro ina maku fatan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso madatai. Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo nan maraɗi na gaida malam samuna haske ali bankula sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar Maraɗi, da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraronmu mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filin gi a jamhuriyar niger hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki ina gaida aboki na iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda cinwaza da yakuba mai gida zawa abokina Ilyas Tuman Filinge yana gaida Malam Kabiru dan gulbi maradi dubun gaisuwa fata alkhairi gare ka Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai maka kuma yana ganin jere gaba na Rabiu Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari da birnin Niamey akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin Niamey akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agares yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulmi tsibirin wanda cikin ɗaki mai tarin albarka tun daga shekaban tahiya hassan barka ya kai ga alkasan babali mai ina gaida kowa da kowa na gode allah saka da alheri mana tare Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na rediyon Musulunci ta Iran. Yau juma'a shirar da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Hunafuka da karamar hukumar Bako da ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin abokina kuma amini na Malam Hassan Albasari angon Fatima da ke garin Fataskum da Sani mai lange-lange a wuri da ba abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin telwa da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusra gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya Rabi nuhu na da karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriya musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala bushari nan gabasawa jihar Damagara cikin jamhuriya ta nijar ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka a gadas akwai abokina sunusun adatai akwai yakuba mai aski ba da raka ba zan manta da isu makeri madatai ba akwai adabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma udu mammadu jakori akwai malam musa inda muka zauyi ba zan manta da malam muhammadu dan bare bari ba zan manta da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsamburin akwai mamman shagali nisuwa mamman shagali kara kara garin gosheri akwai kwamra ahmed fajoga kwamra ahmed usbahu guna ba zan manta da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan manta da na eh, baba ya laka nan garin gosheri akwai yaya tatuwa ni usaini abdullahi da take je tarayyar najeriya ba zamanta da kuma lawali luwe daga nahar garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba zamanta da malam Abu wanda ke maradi ba zamanta da kuma daukacin masu kide da sauraro na wannan kafa ma darin albarka daga shanika suna na usman nagala ko shari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta shi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke dan gudu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gashe-gashe da ɗan uwa mun na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dambare Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samuna haske ibrahim gadon kaya kwankwaran murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a eh, zandar akwai kabiru sile isuf madatai baba mai aski muhammad sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura fanuman cewa da wani fanuman cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumini ba za ni mancewa ba da sauran mambarori ga baki ɗaya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shi na lahiya daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna da yan uwa da amanna arziki na mako mako daga farko dai alkasum agadas ina fatan kana lahiya lokacin da juma'a eh lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya da shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya da ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya da eh sanisi madaddai ina fatan kai ma kana lahiya da so sulu usman zandar kai ma ina fatan kana lahiya da isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya da muhammadu dan bari guri ina fatan kai ma kana lahiya da kwamiti na masu kira reshin ya mai duka ina fatan duk da kuke ba sai da wani ba duka ina gaida ku ina muku fata alheri ina gaida wali andu nan gaya mai ina gaida da yaji ina fatan kana lafiya lobu inda kake Allah zai tabbatar mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullum Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai sai anjima sashen hausa na gidan radiyon jihohoren musulunci tehran suna na mai magana samuna suke dan mutan limanci baɗin jihohoren jihar shirik na ƙarshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikinka ina gaida alayyar sabiu kalla taransa da ke nan birnin maradi alayyar mama mz ina maka fata alheri domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri ila mai katiri shahi da wata alheri zuwa gare ka abdullahi tela yara mai gudun mutunci wani yara ke dan malam ibrahim shushana garin kasagi gadon kaya dan walo alheri allah kai muku dukkan ahalin gidanku alai murtala eh, alai amman tari ina muku fata da babu wurin ya mai kabiru sule ina muku fata da yari eh, sai dan jaje ina muku fata da yari malam kabiru makarantar malam abba ina fata da yari murtala gini ina muku fata da yari adamu harka ta sawa dun zuwa da zuwa gare ka ce mai igiya da kenan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina muku fata da kai da abu dan kwamna ina muku fata da yari usman mai dala alheri allah kai maka fara likita wani samun mashi loli na gona mai ta tawaye mai katifa da kenan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye ina muku fata da yari assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar maradi ga sata musamman zuwa gari kamar hassan barka a madadin kana na gaida iyalin gidanka baki ɗaya alkasan babu lima an gaida ka aisha tukwan sayar da an gaida ki saman mamman balak an gaida ka a gadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai malam kabiru wajen makarantar malam birnin marada akwai malam aliban kwale birnin marada akwai hajar bilu malam adam sarkin aiki na kasa birnin marada akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji koro shina na anguwar zare marada akwai matan gina shi hajiya aisa hajiya amina hajiya la'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan shabaku akwai matan gina shi buzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai murtala mai gini ke dangwami cikin kumundin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga na kwari mai gyara mutane ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa ga Eh, zuwa ga kabiru sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai suna na abdullahi laro mai ganin mutuncin mara ga dan malam jihar maradi malam hasan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhu albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda zaka aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa ga dukkan jagoran wannan tafiya malam hasan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da mai masu kai maka Ibrahim gadon kana dan wala kwankwaron dam madadin ka ina gaishe da malam ibrahim shushan a nan garin Kasage ina mishi fata na alkhairi fata alkhairi zuwa ga malam kabir suleiman nan birnin maradi eh kan malam kabir suleiman nan birnin da magana ina mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga malam samun haske dan mutan limanci a nan unguwar limanci maradi jinjina ta musamman zuwa ga mamman blas a can garin agadas na mai fata na alkhairi akwai ilyas kirji na fada ra'ayin zuciya a garin agadas ina mishi fata na alkhairi akwai Muhammad dan bari na kuma mazajen daga a nan ya mai Nijar fata alkhairi zuwa gare ka Zakariya Salisu nan gidan Riji alheri Allah ya taimaka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan Riji na mishi fata na alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh zai iya cewa sa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu mu dama na karshen mako a yau ranar Juma'a dan gaishe gaishe na sada zumunci yan uwa da na arziki na farko dai suna na Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi da zuma shugaba na masu kira da sauran radio na Afirka Rishin Jihar da Magaram eh, muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da kawa a farko ina gaida malam bashir layin yan difa yan san trozere ne masu kira sarari na afirka mamman san dauda cihanza e eh, kabiru sula usman yusufu madadai sanusu madadai sulaiman alhaji bahari yalwa hawala gurgiyar samira su malima amatalla mami inwala eh, ina gaida miji sojan madiya sau sirajile toro malam basiru murtala osisa usman dan fodiyo layin dangana da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka ba zan manta ba da malam kabiru wanda yake garin maradi muhammad dan bare bari alkasim babali ma ahar shugaban afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka da ma na da magaram mai magana shugaban mu salisu wanda ya kira shi da zaman daga nan da magaram jamhuriyar nijar a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasu gidan wurin nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurari na radiyon afirka baki daya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama mana gaida eh, mutane na kasashe daban-daban hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi da farko ina gaida ka kai kanka kai da abokan aiki rado iran mai tarin albarka allah ya saka muku da alkhairi ya kara wa annabi daraja eh, ina gaida kabiru isa isman wanda yake a garin da magara. ina gaida isuma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magara. akwai isu madatte akwai samisi madatte akwai tasu unguwar tudu wanda yake nan garin da magara. akwai mamman sani dauda cin waza wanda yake nan garin da magara. akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magara. akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara. akwai mamman dan kwairo mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magara. idan na zo agadas akwai alkasan ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasan ma'azo wanda yake birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsohi isa mai albarka ina masu fatan alkhairi to masu saurari ina gada da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.